hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da sha tara ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah ya sake hada mu wani fasajiya mai albarka ta masallacin Musa bin Umair bangaren mata da ke nan gwadirumin Alewa cikin garin Kura karamar hukumar Kura jihar Kano Najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a jerin karatuttukan watan Ramadan da ake wa mata a wannan masallaci asali tafsiri ne ake yi amma duba da wasu dalilai na juyar da harkar tafsiri a kwanakin da nake yi muku da tattauna waɗansu batutuwa a matsayin bita da matashiya insha Allah gobe shi dan wa Sheikh Abdullah Ahmad zai zai ci gaba da yin tafsiri daga inda ya tsaya a bara muna roƙon Allah Allah ya saka da alheri Allah ya sa albarka cikin abin da ake yi jiya na tattauna wannan matsala yadda rayuwa take gudana tana da buƙatar nazari da tunani da lura da ƙoƙarin yin amfani da damar da aka samu da yawa idan na yin bita bita irin ta tunani tafiyar ita wannan makaranta tsawon lokacin sai da cewa babu abin da za mu sai mai godiya ga Allah wani lokacin tun da aka fara ba taba benawa ba fatanmu shi ne allah ya ba mu dorewa waɗansu an fara suna manya sun mutu wasu an fara suna yara sun girma wasu an haife su suna yi sun girma ana yi wannan duk ayoyi ne allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana ba don komai ba sai don mu yi tunani magayarin yadda abubuwa suke tafiya ina tuna wata shekara sai nake muku magana irin wannan nake cewa ko ba mutuwa akwai rayuwa ga abin kana so ka yi amma ba za ka samu damar yi ba da ka annabi mai kaifin hankali shi ne mutumin da ya samu dama sai ya kokari ya amfane ta saboda duk dama da kuka sani tana wucewa da haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi yake sallam yake cewa iktanim khamsan qabla hamsin. ka ribaci abubuwa guda biyar gabanin abubuwa guda biyar saboda su waɗannan abubuwan guda biyar suna tare da waɗancan abubuwan guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce shababaka qabla haramik ka ribaci kuruciyarka ka ribaci lokacin yarinta qabla haramik gabanin lokacin tsufanka wanda ka gabe tsufa ba ba kyale shi bane ya tsufa ya mutu gabanin ya tsufa amma tabbas duk wanda aka kyale shi to yana yaro zai zama tsofa wannan lokacin na ƙuruciya na samartaka lokacin 'yan matanci to a yi amfani da wannan ƙuruciya damar da aka samu a bi Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta gabanin tsufa izu a lokacin da a matsayinka na matashi ko a matsayinki na matashiya sai ka ga wani tsoho ko kika ga wata tsohuwa fuska ta yi kamoji namanta ya saki ina reto a hannunta ko ina reto a kuncinta da za a nuna muke ita lokacin da tana yarinya da sai da ke kai kwanci an zuba kyawa ne su mu ba zancen mu ake ba kai da kanka za ka faɗi haka amma da aka bashi da aka barta sai suka kai irin wannan yanayi inda kake ganin ka matsayinka na matashi ko kike ganin ka a na matashiya in aka barka ko aka barki kika kai shekaru na irin wannan ke kai ma irin haka za ku koma da akwai lokacin da ake cizon yatsa samartaka ta wuce akwai lokacin da ake cizon yatsa saboda samartaka ta wuce wanda lokaci ne ya tun mutum bai amfani ta yadda ya kamata ya amfana ba yan duniya suna cewa idan mutum ina so ya ji daɗin kuɗi to ya yi kuɗi kafin ya shekara ashirin da biyar amma bai yi kuɗi ba sai da ya kai shekara arba'in ya kai shekara hamsin suka ce to ba zai san daɗin kuɗi ba ana jin daɗin kuɗin ka mallake suka ce kana ɗan shekara ashirin da biyar suka ce ko mulki za ka yi ka yi shi irin wannan shekaru to shi ne za ka daɗe kana yi na ce da ko 'yan duniya sai ku sa maganar amala kenan sai ku underline ku ja mata layi yan duniya haka suke fada in kana so ka ji daɗin kuɗi kar ka wuce shekara ashirin da biyar ba kai ba in kana son ka ji daɗin mulki kar ka wuce shekara ashirin da biyar ba kai ba da haka duk ɗan mai sarauta so yake ubansa ya mutu ya gaji shi ɗan mai kuɗi shi ma yana matashi so yake ya mutu ya gaji kuɗin wannan ɗabi'a ce sai idan muka tsaya muka kalli wani abin da suka faɗa sai muka kamar gaskiya ne bincike haka na ganin war yana tabbatar da duk wanda kika ji ya shekara hamsin akan mulki ya shekara sittin ya shekara saba'in yana yi to yawanci za ku ga ina da kurce ya samu mulki daga shekara su saba'in da biyar amma a ciki shekara hamsin yana mulki wannan ya daɗe a cikin mulki saboda aka shi kansa mulkin ya bi jikinsa ya saje da shi in aka samu wanda ba irinsa ba sai ga mulkin ma bayan masa kyau sai ganin shi bambara kai a cikinsa kai ba wai abin da ya shafi kuɗi ko mulki ba ko ilimi ne kasance shi kana da ƙuruciya da ƙuruciyarka ka sami ilimi to sai ka fi zama conversant ka fi abin nan sabo da kamanceceniya da mai ilimi ke da wanda sai da girma ta mai ilimi babu laifi sai mu ba da misali kuma dan arfan Allah ya kara mishi yadda Abdulrahman dan Awu Allah ya kara masa yadda Abu Bakar Siddiq shi ma mu hada da shi Allah ya kara musu yadda gaba daya da wasu da yawa daga cikin masu kuɗi a cikin sahabbai tsakanin mutanen makka da mutanen madina za mu ga sun samu kuɗi ne a lokacin da suna da ƙuruciya za ka dukiya ta daɗe a tare da su kuma suka yi addinin allah hidima saboda shi matashi baya jin nauyin kashe dukiya idan ka ɗauki wannan ɗabi'ar ka shiga girma da ita shi ke haka za ka dole da aka wuka ga abubakar da siddiq Allah ya kara masa yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa lokacin shi yana dan shekara 37 ne da wani abu annabi ya girme shi da shekara biyu da wani abu a wannan lokacin ina da kuɗi rizab waɗanda ya ajiye a gida ba su ne na kasuwanci ba ajiyayyo a gida tamanuna alf dinar dinare dubu sau dubu tamanin ma'ana dinare miliyan tamanin dinare miliyan tamanin din nan a cikin shekara sha uku kaɗai da manzan Allah ya amurka ya kashe su abin da ya rage dinare dubu biyar ne kawai da wannan dinare dubu biyar ya ɗauki ko ɗauki nauyin tafiya hijiransu shi da manzana sun salam zuwa madina ya sai da wakai da za su hau ko raƙuman da za su hau ya ba da kudin wanda aka yi jinga da shi khirrit masanin hanya ma madugun kyan tafiyar ya ba shi ladansa a ciki su suka ringa amfani da su akan hanya da suka je madina inda manzo Allah zai gina masallaci da gidansa suka ce za su bayar kyauta da yake la saman yake biya zamu da kudin abubakar da ka aka biya da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma nafa'ani malun misla ma nafa'ani malu abi bakr ba wata dukiya da ta amfani ni kwatankwacin yadda dukiyar abubakar ta amfani ni jama'a ba wai wancan zamani da ake magana dinare dubu ba ina sakandare ana lissafi idan ka mallaki kudin najeriya naira miliyan daya naira nawa miliyan daya a ce matanka hudu kowace tana da 'ya'ya goma mutum 44 kenan ba ka kai na 45 mahaifiyarka da mahaifinka suna nan da rai kuma shi ma mahaifin naka ina da mata hudu kuma kowace ta haife ku har da ku dubu su ma goma goma su ma gidan su 45 har da mahaifinku ku tafayin kenan don kana kowace kana da baiwa mai mata hidima da bawa mai mata hidima sannan ka ajiye ‘ya'yanka bayi masu yi musu hidima a ce kamar kana da bayi goma goma kenan mutum ɗari zuwa eh, ga casa'in da biyar ga ashirin ɗari da sha biyar to wannan naira miliyan da ya lissafin wannan lokaci sai kun shekara hamsin kuna ci ba ta ƙare ba naira ake magana ba dinare ba kun san kwa dinare kenan idan kana da miliyan ɗaya sai a ce sai kun shekara 200 ko 300 kuna ci to amma abubakar siddiq a cikin shekara 13 sha uku kacal ya sarrafa dinare miliyan 80 saboda taimakon addinin musulunci mai ba shi wannan karfin gwiwa akwai kuruciya sannan kuma imani yana kudin zuciya matashi ya jin tsoron tasarrufi da duk abin da yake da dama a kansa idan kika tafi haka za ki samu umar dan haka za ki samu usman dan affan haka za ki sami abin na abdurrahman dan hau waɗannan da suka yi shuhura da dukiya kudi a cikin sabon sun samu dukiya suna da kuruciya kun ga abokan siddiq lokacin da ya samu mulki yana da shekara hamsin da bakwai da wani abu da aka kunga shekara nawa ya kan mulki shi halifanci shekara biyu da wani abu sai sattin ta samu ya sai mutu umar dan khattab lokacin da ya samu mulki ina dan shekara arba'in da wani abu da aka kuma sai da ya shekara goma sha biyu ko goma sha ɗaya da wani abu yana mulki sannan ya mutu eh, afon ina ɗan shekara kimanin hamsin da ɗaya isa mulki ko da biyu usman ɗan affan da yake shi kuma ina ƙasa da su a shekaru kin ga shi ma sai da ya shekara sha uku da wani abu yana mulki abin da ake shi ne duk sanda abin da kake ka samu ya tura maka cikin shekaru to ƙara shi ne ka ƙara a lokacin da aka ce akwai tazara tsakaninka da waɗancan shekaru na sama to za ka daɗe da wannan abin za a shekara bakwai zuwa takwas ko sama da haka kaɗan ko ƙasa da haka kaɗan sai wani eh, mun tafi wajen wa'azi sai ke ta dumi mala hamar ita na san kafa kusan shekara sha biyar kana wa'azi yanzu an ka ta yan shekara muka ko takwas shekara nawa kenan kuma shekaru a sun hau ashirin kenan kun fahimta to duk waɗanda za ku ga sun daɗe a cikin al'amura za ku ga sun taso da abin tun da ƙuruce su suke yi za ka fi a daɗe ana yi to ai mun ba da misali kenan da waɗanda suke masu kuɗi ko to mun ba da misali da masu ilimi amurbin bin salima Allah ya ƙara masa yadda ya shekara 60 yana limanci yaushe fara limanci tun yana ɗan shekara biyar shida bakwai shi ne limamin babban limamin garinsu kuma har ya mutu shi ne to ina iyayensa shi ne da karatu kuma su annabi maganar annabi suke bi babansa ya je madina cikin tawaga da suka dawo sai suka ce annabi sallah sallam ya ce in za mu yi sallah mu gabatar da wanda ya fi karatu a cikinmu a yi mana kiran sallah ita sai aka duba sai aka ga duk garin ba mai karatu kamar ni duk na fi kowa karatu dalili ya ce ni ba na zuwa ko ina ina gida in mutane za su zo su wuce ta garin su je madina wajen annabi sai yi kokarin yi sabo da su musala in suka dawo sai ce mai annabi ya faɗa an yi wahayi na ka karanta masa ƙulani kamar kwamfuta ya haddace yana da ya faɗi magana da an gaya masa ya haddace ita da aka duba ta ka ga duk garin babu mai ilimi kamar ni da ni sai suka mai a matsayin tsalli a shekun gangana da san limanci ba shekaru ake magana ba ilimi ake magana ba gado ake magana ba ilimi ake magana ita sun suka gabatar da ni ita da na zo na yi musu sallah in na yi ruku'u sai zuwa wuna ya fito sai mata suka ce usturu wa anna ita sahibikum wannan limamin naku ku rufe mana zuwa wunshi ita sai suka sai min riga ita ma farihtu bi shay'in farhi biha tun da nake ban taba murna da wani abu da farin ciki da shi ba kamar yadda na murna da wani riga kuma wani yana fito da kuruce su ke ina nuna yaro ne kwarai ya suna wannan mutumin amuru bin salima allah ya kara mishi yadda shekara 60 ina yanci da yasa ya samu wannan damar Allah ya bashi sannan ya fara tun yana karami ba cikin maza kawai ba har mata da suka yi fice a bangaren da suka yi fice za ku samu sun fara abin ne tun da ƙuruciyarsu ɗalibi ya sai ba da misali ko na na khadija Allah ya kara mata yadda na na khadija ta mallaki dukiyar da in ta ga dama ta girgiza jaziratul arab za ta girgiza ta Allah ya ba ta kuɗi amma da nan sallakalin izo da takon musulunci da yake kuma ta ne kun fi sanin yadda mace da kuɗi mace ce za ta dame ka wallahi kwadayi nake ji yau sai na ci sai tsire ya ci gidansu amma sai ta zako naira ashirin ta ce a wata tsire shi ne wanda ya fi raina cin tsiran mata yini za ta yi tana cewa yau in suka haɗu da tsiri sai ya ji ba daɗi amma sai ta ɗauko a naira ashirin ta ce a mata tsiri abinda nake cewa kun san inda mata suke da son kuɗi amma da yake ta shiga cikin kuɗin ta rayu a cikinsu har ya zama ɓangaranta ta zama ɓangaransa sai ta ga wannan mijina ne na ba shi kai na balle dukiya ta kuma ya da sakon Allah sakon wanda shi ya bani kuɗin wa yake ba kowa kuɗi duk wanda ya samu kuɗi wa ya ba shi Allah ya ba shi kuma da ka kuma sai ta ba manzo Allah dukiya da aka wata rana na na insha Allah ya kara mata yadda da ta zo take magana akan nana Khadija tana ta wai kai wata tsohuwar mace ta riga ta mutu ma ba ma labarin ta ya kare amma ka damu mutane da ita kaza kaza kaza Allah ya musanya maka da wadda ta fita ya manzo Allah ya ba ta rai yadda Aisha ta ce na ya ce wallahi Allah bai musanya mun da wadda ta fi Khadija ba ya ce ta kaunace ni lokacin da aka ƙi ni ta bi ni lokacin da kowa ya watse mini ta ba ni lokacin da kowa ya hana ni ta tsaya a tare da ni a lokacin da kowa idan ya jikinsa gaba ne. ya ce aisha ta tsaye ce wallahi Allah bai canza min da wadda ta fi Khadija ba annabi ya bata ne sai tashi ya fita da aka yi sallah a zahar bayan ya sallah a zahar ya shigo gida sai ya tsaya ɗakin na na isha ya kwakwasa mata kofa ta fito ita aisha ta ce na ita allah bai nufin ya min da wata tun khadija ba ya sake maimaita mata ta bani lokacin da aka hana ta so ni lokacin da aka kene, ta bani lokacin da aka watse mani ta tsaya ta bani lokacin da kowa ita ba sai da yi wata guda duk sallah sai ya zo ya kofa samu da kofa aisha cewa take na shiga uku na lalace ina da lillahi ce wallahi in dai ifi yi haƙura ide na ita har kace har abada ba zan sake ambaton halila ba sai da alheri to da aka yi wata guda sallah ɗari da hamsin ke kuma sai dai na wata ya ka koma ka zauna lafiya kun ga wannan alwafa uke suka alƙawar wace ce wannan baiwar Allah ita ce na na Khadija Allah ya bata ta dukiya kuma ta da ƙuruciya kuma ta ciyar da dukiyar saboda wata ɓangaren ilimi ma sai mu ga misali da nana Aisha da Ummu Sulaim Allah ya kara musu yadda da umma aqiya Allah ya kara musu yadda gaba da kun ga umma kuyya da kuke ganinta? ta babban likita ce a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da tafi wajen yaƙi aka yi yaƙi ita ce take jagorantar yi wa jinya ga waɗanda suka samu raunuka un musulai wata mata ce mai basira Me hangen nesa forecastar in ta forecasting hasashen kaza zai faru sai abin ya kasance saboda hangen nesa da zazzafan tunani sun yi shubara da wannan saboda sun fara tun suna ƙanana na na aisha da na sha bayan aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kusan kimanin shekara shida biyar zuwa shida aka haife ta don shekarar da na khadija ta mutu shekara ta goma bayan hijira manzala ya aure ta shekara ta shida kuma tana yin shekara hudu zuwa biyar zuwa shida aka haife musulunci yanzu ko aka haife ta musulunci ya zo da shekara hudu biyar aka haife ta Allah ya kara mata yadda amma na na khadija nan da aisha nan da kuka ganta sai ta zama malamar sahabbai a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ya rikice mu sai a jajo a wajen aisha ta yi tana da wani ilimi daga manzo Allah da an je wajen ta sai a samu kuma ta daɗe a duniya ta da shekara hamsin an ce ta shekara hamsin da takwas wasu malamai suke shekara sittin da takwas lokacin da maza Allah su suna jibar duniya tana yar shekara sha takwas zuwa sha tara kenan a bayansa ta rayu kusan kimanin shekara arba'in da tara ko hamsin da tara da haka ta bar ilimi mai tarin yawa da haka ake cewa malamar cikin mata ba a samu wata mace mai ilimin na aisha ba na daga abin da ya bata wannan damar ta samu ilimi tun tana karama kuma ta fara practicing aiki da shi tun tana karama jama'a abin da ake cewa wancan magana da aka ce 'yan duniya suka faɗa ko da su suka faɗa amma musulmi ta kai to da ka ina kira gare mu gaba ɗaya mu saurari wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani shine as-sadiqul masduq ne gaskiya abin gaggatawa yace ihtanim khamsan qabla khams riba ta abubuwa guda biyar gaba na abubuwa guda biyar yace shababaka qabla harbi ƙuruciyarka gabanin tsufanka don tsufan zai zo da yawa daga cikin kuna na fara daga nan har a je a zagaye kowace da an ɗabi shekaru manya daga cikinku da an ɗabi wasu shekaru daga cikin aka watsar matashiya ce wasu yan yatsun hannuna da kafata da an watsa ɗiba an watsa a cikin shekarar ta zama matashiya to da an ƙara mata irin wannan ta zama tsohuwa da sai kagen ganta da sai an za a gane ta saboda tafiya ta tafi ƙuruciyar ta tafi ƙarfin dirin kwaye komai ya tafi annabi yake cewa mun riba ci wannan lokacin sai ce wa gina ka kabla fakrik ka amfani ka ci gajiya ka ci moriyar wadatar ka gabanin talaucinka duk wadata na tare talauci a tare da ita ya ce ta yaya ka iya cewa ta yaya kowa shaida ne ya san da wane daga kudin yanzu ba shi bishi akwai wadanda Allah aina yi musu lubusi suna da kuɗi tun da ƙuruciyarsu sun gaji kuɗi su mutu a cikin kuɗi a lokacin da suka mutu ai laukin ya zo don a lahira in ka tambaye su za su ɗauki kuɗi ne su bayar kuɗin zai musu wani abu su da ka kada ka sake duniya ta ruɗe ka ka sanin addini bayan je lahira ba tambayarka ka ake game da kuɗi ba game da addini ake tambayar ka in baka amsa ba kuɗin ba za su amfani ka na ka yi cewa gina ka kabla kai, ka ribaci ka ci gajiyar wadatar ka gabanin talaucin don talauci yana nan ta jama'a wadata da talauci takan zo ne a matakai guda uku mataki na farko kana da dukiyar ka zo ka rasa ta kana da dukiyar ka zo ka rasa ta mataki na biyu shine kana da dukiyar amma kuma ka mutu ka yi sa'a ka mutu ka bar da dukiyar amma a account ɗinka na lada ba komai babu abin da ka ajiye saboda gobe kiyama yaro da ka ajiye ka ci ka sha ka yi ka ajiye nama kana tafiya da kyau, amma a lahira account ɗinka biro ba komai har ne abin da ya kamata ka yi ma ba ka yi ba ballantana ka yi wanda ko abin da ya waje ba ka yi ba ka yi ba ballan sana ka wanda ya kamata ka yi ko wanda aka so ka yi mataki na uku shine mutumin da ga dukiya ga shi ya mutu yana yi amma ya so abin da ya shi a rayuwarsa da dukiyarsa gaba ɗaya sai abin da yake wajibi ne shi kawai yi amma abin da za a ce an so yi ko kaza kaza shi bai wannan ba ko kuma a'a ga dukiyar bai sauke haƙƙi ba kuma ya yi ɓarna da dukiyar wannan talauci da haka annabi sai ba da shawara wai gina ka kabla fafari ya ce wasu hataka kabla sakamik ka ribaci lafiyarka gabanin rashin lafiya kuma duwan da kuka gani da lafiya mutuwa ce ba ta zo ba da mutuwa ta zo za ta sayar da kai kofar rashin lafiya sai ka ji kai na ciwo sai ka ji wuya na ciwo sai ka ji haƙori na ciwo sai ka ji ƙafa na ciwo ka ji hannu na ciwo ɗan yatsa na ciwo ido na ciwo kunne na ciwo ko ina a jikin kai na ciwo wannan an maka mai kyau kenan rashin lafiya wata same ka bakwai da mutuwa ta su amma da yawa za ku gani a nan duniya ga mutum da lafiya amma sai har ana ta da shi mai lafiya yanzu yanzu aka sunansa ne ina nan ina nan sai rasa lafiya mutum nawa kuka sani a irin wannan yanzu? yanzu nan da zan shigo wajen ko waɗansu sun gina ina duba wani bawan Allah ba shi da lafiya jiya gar amma yau ga shi ba lafiya da haka hannun sallah ta ce wasu hataka abula sakamika ka ribacin lafiyarka gabanin rashin lafiya abu na hudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa fara baka abula shugulik ka ribaci faraga damar da ka samu gabanin abin da zai shagaltar da kai zai hana kai yanzu ba ka Allah kan wata ramadan ba dama ce to da haka mu dage mu ibadu a ciki mu gaya wa Allah bukatunmu mu gaya Allah damoyin mu mu nema daga wajen Allah taskar Allah mai faɗi ce wa in min shay'in illa indana khaza'inu babu wani abu face taskokin sanana wajen wajenmu tili tili amma na hu illa da qadarin malo ba ma saukar da shi ne sai da wani gwaji wanda yake tsanani farazaka qabla shughlik kun ga wannan damar da muka samu wata ran za ta zo ta kauce mana ko ana raye in rayuwar ta yi tsayi sai ka manta ma ramadan kana raye sai ka manta ma ramadan ake ce wata mata dab da azumin nan ‘ya'yanta suke tambaya ta ta shekara bakwai ba ta yi azumi ba bayan nan ga girma ya zo ya same ta yanzu wannan azumi ya za a yi shan ƙwansa, yanzu kuma tsufa faragaka ƙabla shuguri kun gamu na kan faɗa ce nauye-nauye suka haka mutum muna yara da lokacin da kake da dama sai ka je kai ta abubuwa amma yanzu gaba ɗaya lokacin ka za ka shirya abu kaza za ka yi a rana in saboda abubuwa da za su iya bujiro maka ko ɗai kai ba za ka yi ba a rana an cinye lokacinka farazaka kabla shuguri bawo shi yace wanda ya samu rana sai ishanya to yanzu gare in ba ku misali kun ga lokacin da muka fara wannan karatun tun lokacin farko da aka fara muna fara tafsirin nan na mata kwana biyu gabanin fara azumi abinda nake cewa za mu fara ranar 29 ga watan sha'aban in an ga wata a wannan ranar to shi kenan kashe gari ramadan in ba a gani ba kuma sai mai ranar sannan kashe gari a fara azumi kuma idan muna yi ba mu rufe ashirin da bakwai a'a sai mun yi azumi ran ashirin da tara ga wata ko za a ce an ga wata in ba a gani ba mu ce to goma ma za a yi azumi za a yi karatu a zo a yi karatu shi kenan a tashi a tafi azumi abin nan karatu talatin muke ko talatin da ɗaya ko da biyu amma kun ga yanzu ga shi ran da ake fara azumi ake fara saboda mai shigo hada-hada yanzu ta yi yawa ana mantawa ma cewa ai azumin ya taho ballantana ce da can kowa a lissafai yake kawai da ashen nasara ta ina tunawa da yawa zan dawo kawai daga kano sai zuwa tarar gida mata sun cika sai aka sai ta yau za a fara tafsiri shekwai allah ba mu sa a zauna a ci gaba da kwanci yanzu sai a ce za a rufe ran ashirin da biyar ga wata ashirin da shida ga wata ba haka ba ne kun ga faragaka abula shughlik wancan lokaci da aka samu dama an furta yin gashi na an ta karatu yanzu kuma da shagulgula suka yi wa hada-hada ta yi kun ga abubuwa sun ja bayi fara ko kun fahimta annabi ya ce faragaka abula shughlik wannan saragar da ka samu ranar da ka samu kana da kayan wanki ka wanke to kai maza ka shanya yanzu nan dare zai da ka sai ka zo ka shanya kana tunanin su bushe kuma sai raba ta sauka to kun ka kaya ko busasshu ne raba ta sauka kansu za su jike za su jike to na dama jika abu na biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa hayataka qabla mawtik kurun kuske sun mura ta kuri an zo ƙarshen sura karibace rayuwarka gabanin mutuwarka ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya barka da ƙuruciya kyan jiki a dinga ganin ka ka shekara saba'in amma kamar ɗan shekara talatin arba'in wannan sallah ya yi wuce irin wannan jiki ya shekara 80 ta shekara 100 amma aka zuwa ta hada ta ga wata shekara 30 40 sai a dauke ta gane ta ita kuta shekara 70 80 90 100 akwai mutanen da Allah ke musu irin wannan halitta to Allah ya baka irin wannan abin nan din zaka shiga ku buga da matasa zaki shiga ku buga da matasa Eh, da 'yan mata ko matasan mata ga dukiyar Allah ya ba da dukiyar har yanzu ba ta ƙare ba hakanan Allah ya ba da lafiya har yanzu ba san ka kwanta da kyar ka tashi da kyar ba Allah ya ba da dama buga da yawa ba sun dame ka da za su kautar da kai zai wani abu game da abin nan akwai mutuwa akwai ko babu akwai mutuwa shi annabi ya ce to ribaci rayuwarka gabanin mutuwa ka saboda mutuwa ka asu murrin mazaƙatu wani ruwa ne a wani kofi wanda akwai ɗaci wajen haɗe shi dandanan sa yana da ɗaci kuma kowa sai ya dandana kullu nafsi za a yi fata kowa zai mutu saboda aka yi kwana masu albarka ina ba mu shawara wannan wasiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riko da ita yanzu kun ga sai ce kusan tun daga shekara ta dubu biyu da biyu zuwa yanzu ba mu taba samun dama a ce ni ne ne muku tafsiri ba sai dai yi irin wannan ɗaya biyu to bai bai sai Allah ya dawo da musa Allah ya dawo da sallar hajju kusan waɗannan shekaru sai idan na dawo na dawo da wani lokacin ba riga an gama ta hajji ba samun yi na ƙarshe wani ake cewa in babu mutuwa akwai rayuwa amma ƙarshen tuka-tuka kik wata rana mutuwa za a yi sai a bar an bato kawai sai an yi kaza an yi kaza fata da roƙo ga Allah subhanahu wata'ala shine Allah ya bar mana an bato na kwarai a bayan mu wannan aiki da aka fara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa a ci gaba a ta yi kar Allah ya kawo ƙarshen sa sai tare da ƙarshen duniya waɗanda suka asasa abin waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu waɗanda suke raye Allah ya inganta imaninsu da lafiyarsu da dukiyarsu da lokacinsu da damarsu waɗanda za su zo su karɓa muna roƙon Allah Allah ya isarwa ya banya fari ma ba akwai tashin hankali da tashin hankali cewa watan wata rana za a mutu Allah ya samu cika da imani waɗannan kalmomi nake yin sallama da ku da izinin Allah in Allah ya kai mu gobe zan kawo hanya zuwa inda zan yi tafsiri na wannan shekara ta 1447 daidai da shekara 2026 kalandar albashi a garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria na roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ya sa mu je lafiya mu da lafiya inda sauran rayuwa allah ya sake hada mu da alkhairi in kuma rayuwar ta tsari, muna roƙon allah ya sa mu cika da imani allah ya karbi kyawun ayyukanmu allah ya fi kurakuranmu Allah ya ji kan malamin shekwa bakar mahmud gumi a kan ce kayi nasara abin da kake yi cewa nasara sai na tsaya gaban Allah ya bani littafi na ahalin dama na roƙo Allah ya ba mu hannun littafin mu hannayen mu na dama Allah ya arzuta mu ikhlasi Allah ya arzurta mu yi domin shi Allah muna ka Allah ka mayar da ayyukanmu saboda kai Allah ka kiyashe mu da riya Allah ka kiyashe mu da suma Allah ka shiga mu da san burge wani ko bai wani haushi Allah karka bai shaidan ya samu rabu a cikin ayyukanmu Allah ka raba mu da shaidan Allah ka raba shaidan da mu Allah ka yi mana katanga karfe mu da shaidan Allah muna roƙon ka mu da shaidan hanyar jirgi da ta mota Allah ka yafe mana Allah ka biya bukatunmu wannan shekara an yi rashe-rashe manya amma mafi shahura da gaske ita ce rasuwar babban malami shek Habibu ya haya ƙaura, kauran na moda matasan sunna suka zo suka zama manyan sunna suka zama tsofaffin sunna suka zama da taɓon sunna suna roƙon Allah ya ji ɗansu Allah ya ya huta Allah ya sa ƙarshen sa ya fi ƙarfin sa kyau da nagarta a wurin Allah Allah ka kura-kura kurakurai Allah ka ba da lada abin da aka yi daidai an yi rashi amma ba a barin wani don wani kuma addinin Allah bai taɓa yin baya da dalilin na wani ba fatanmu shi ne Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah muna da rabo wajen ciyar da addinin sa gaba Allah ji gan iyayen mu gafarta musu Allah sa suna gidan rahma Allah ta ji gan malaman mu saka musu da alkhairi waɗanda suka mutu Allah ka sa suna gidan rahma Allah duk mamatanmu da muke da su Allah ka ji kansu ka gafarta musu shekaran jiya wayewar garin jiya an yi rashin wani da kare na sunna alhaji muhammadu baban ladi yan gizala na farko yan agajinta na farko da su aka fara sun kare ana yi ko sun kare suna yi muna roƙon Allah ya karba musu ladanci fiye da shekara arba'in 1978 88 da 2018 2026 shekara yana nema ina ina ladanci Allah ya amsa mata ya Allah ka ba su haƙurin jure da shi Allah ka samu cika da imani Allah ka samu hura da ambatan kirki a bayanmu Allah ka albarkace mu ka albarkace yaran mu ka albarkace manyan mu ka albarkace mazan mu ka albarkace matan mu Allah ka albarkace shugabannin mu Allah ka sa albarka a gidajen mu da dukiyoyin mu Allah ka sa albarka a noman mu ka sa albarka a kasuwar mu ka sa albarka a sana'ar mu ka sa albarka a ayyukan mu na rayuwa Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka maza mu azabar wuta ya haka ji Allah ya saka musu da alkhairi eh, da suke wajen hada kayan sauti da kula da tsaro suna da ya saka musu da alkhairi Allah ba su gada mai girma kar Allah ya gaji shi su wa sallallahu wa sallam baraka Muhammad